أعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أن أعداؤهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دوين يوم و sukan yi tambaya muna ganin idan aka ambaci sunan imamu zaman ajalallahu ta'ala farajahu sharif akan ɗora hannu saman kai ko kuma idan ana zaune a miƙe shin menene dalilin da ya sanya ake yin haka yana da asali a addini ko ba shi da asali a addini so insha Allah a wannan 'yan mintoci ɗin za mu amsa wannan tambaya ɗin wanda wasu daga cikin ruwayoyin imamai alaihimussalam sun bayyana dalilin yin wannan abu ɗin akwai hadisin da aka karbo an imamun rida alaihi salam fi majlisihi bi kurasan innahu kama inda zikri lafzatil qa'im wa wada a yadaihi ala ra'asihi sharif wa qala allahumma ajil farajahu wa sahil makhrajahu wannan hadisi din ya zo a mustadrak yake cewa wani wata rana a majalisin imam rida alaihi salam a kurasan wanda yake mashad kenan zuwa iran an ambaci sunan imam zaman ajalallahu ta'ala farajahu sharif sai zama cewa imam rida ya ya miƙe tsaye sannan kuma ya ɗora hannayensa a kansa a saman kansa kenan sai ya faɗi wannan magana ɗin allahumma ajil farajahu wa sahil makharajahu mana Allah ka gaggauta bayyanansa ka kuma sauƙaƙe fitowansa wannan kenan za mu ga cewa imami ma'asumi alaihi salam imam rida kenan tun kafin haihuwan shi imam mahadi din ya yi wannan abu ne kenan imam shi ne ya koya mana in muka ji an ambaci sunan imam eh, sahib al'asir mu ɗora hannayenmu a saman kawukanmu ko mu miƙe akwai ruwayan da aka karbo daga imam sadiq alaihi salam shi ma ruwayan tana cewa kana fi majlis fi kana fi majlisin fa dhukira ismul imam al-mahdi alaihi salam fa qama al-imam sadiq alaihi salam ijlalan wa ta'ziman lahu wannan ruwaya din ta zo a mikiyalul makarim a cikin wannan littafi mai suna mikiyalul makarim a shafi juzu'insa na biyu shafi na 168 shi ma yake cewa imam sadiq ya kasance a majalisinsa an ambaci sunan imam mahdi alaihi salam sai zama cewa imam ya miƙe tsaye domin girmama imam al-mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif kenan wajen imamanmu ma'asumai alaihi salam muka koyi idan aka ambaci sunan imam al-mahdi mu miƙe domin girmama shi domin azzama sha'aninsa sannan kuma mu ɗora hannayen musamman kawukanmu domin muna masu girmama shi muna masu fatan idan allah tabaraka wa ta'ala ya bayyanar da shi ya ɗora hannayensa masu albarka a bisa kawukanmu domin shafa mana albarka wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu